وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ منا الشمائل المحمدية والقصائد المتنقوية الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أنا مسلاتين صحاب باوت بيت شندر الجميع ولا اليوم إن شاء الله لا ندرسنا 20 دقيقة muna cikin babu ma ja a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin da ke bayani irin ibadan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya yake ibadan sa na nafila za mu tashi na ishaq ibn musa kala haddathana ma'nun قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اتجع على شكل الأيمن أنا حديث إنجان كما إمام مسلم يروي حديث إسحاق بن موسى لدى معن لدى مالك لدى ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري لدى عروة بن الزبير لدى عائشة رضي الله عنها tace anna rasulallah, sallallahu alaihi kanu kana yusalli min al-layl manzo Allah sallallahu yana yin sallan dare 11 raka a goma sha daya yutiru min hadi wahidati ina yi witiri daga goma sha daya nan da guda ɗaya, wato zai shafa'i da guda goma sai kuma yi witiri daya fa idza faraga minha idan ya gama daga wannan raka a goma sha ɗayan ikkaja ala shaqihi al-ayman sai ya kishingida wato akan tsagin jikinsa na dama sai kwanta ya huta wani hadisin aisha ta ce ya kasance yana kalla raka a goma sha ɗaya wato a galibi ake nufi domin karanta a can baya zan sa yana raka a goma sha uku ko za mu zo yana raka a tara amma galibi raka a goma sha ɗaya ke ɗari, saboda yana tsawaita su kuma suna cin lokaci sosai ina daɗewa a kai bakin goma sha ɗayan yuturu bi wahida ina mitri da wato guda goma na filan dare guda ɗaya kuma A kin kaga dama ka sai yana shafa'i da goma da mitri da ɗaya zama da ake cewa shafa'i shine abu mai dan uwa za ka ce shafa'i da mitri raka'a biyu da raka'a ɗaya to da haka in kai raka a goma ya mun ne yin kama sai ka zo kana wani shafa'i ba kuma ai ka samu shafa'i har sau biyar abin da su shi imama da yake cewa bai kamata ka yi kiri shi kaɗai ba ka gabace shi da wasu salloli ko da raka a shi shine shafa'i sannan sai ka yi tiri yace makaruni ne ka yi kiri shi kaɗai to da haka in ka yi kiyama zai kai na fi tiri ba sai kai wata ta musamman kuma sunanta shafa'i ba sannan ka zo kai kuma kwaya ɗaya da kawai ko kwaya nawa kai in goma sha biyu kai ma shi kenan duka shafa'i ne sannan sai ka yi da guda ɗaya amma in witirin kawai kai niyan yi wa an so kai na fila haka a biyu kafin yi kai to da ka yin ka zo niyan niyan na ji da rabi ba za ka sai kai kuma witiri guda ɗaya ga ki na raka a goma sha ɗaya har da witiri domin in ba witiri ba ba sallar da ake raka a ɗaya tak cikin ne ba ta kai ba mafi karancin sallah shi ne raka'a biyu ko nafila ko sallar bibi, ko sallar ruwa ko makamancin wani amma raka'a ɗaya wannan sai wikiri sannan lokacin koyi maka kuma ana ta ka wikiri shi kai ta tashi ta ga in ka tsaya wata nafila kafin wikiri to neman zai ta da sallah sai ka wikirin kawai sai ka da sai ka je ka yi sai abin nan kai sallah kawai amma da ta kalfa jirin ba za ku samu ba kawai ka kiri kawai ka je shi shiga sallah tare da tare da liman saboda haka ma kana yajidu fi ramadan wala fi ghairihi ala ila asharaka mun karanta a can ba cewa ba ya karawa a wata ramadana ko a wani a ka raka a goma sha ba abin da zai shiga cikin abin nan ba yana ne sama ne eh sai na zai shiga ba yakin ba yana nan ba to in zai shiga cire musu da kai shiga ba aka ce yutiru min hadi wa da Ina zikiri da raka ɗaya a yi yutiri ana iya da raka uku ba lalai da laida ce ba sai kai raka a uku biyu zikiri ba sallama tsakanin su kana iya da raka a biyar kana iya da raka a bakwai kana iya da raka a tara kana iya da raka a goma sha biyu ko da ka a nan amma za ka ce yutiru min hadi wa da yana yi witiri da kwaya ɗaya ba ba daga ban yake ne amma su ma rakawo inda maza su ma yake na dare sallan daren ka biyu ya sallan biyu ya sallan amma an samu dai akwai inda ya hada bai sallan ba amma shine galibi kuma shi aka fi so kallamitin salatu yi masana masana ko idza fasha alukum sufa qad yusalli raka'atan tutu lahu ma fasal sallan dare biyu a sallan biyu a sallan a tsoron asuba zai fi ɗauka ƙara abu guda ɗaya kaga raka goma sha ɗaya shi ne gani ne kai ma in za ka ta su sai ka tsaya a kan sha ɗaya sai su zo gani in kuma jeru za ka dinga yi ana da nishaɗi da lokacin ka gaya maka ya sai a raka a ɗari ma da daidai lokacin da ka tsara za ka tsara samun lada lokacin da suka ƙaru ƙarin lada ne amma za ka iya siya mu laifin dubu to ka taƙaita raka'o'in ka daɗe kana tsaye ya fi akan yawaita raka'o'in ah, sai ce fa iza farada minha ibtada ala shaqqihi al-ayman in ya gama daga wa'innan raka'a goma sha ɗaya sai dan kishin gida akan bangaren na na dama sai a bangaren jikinsa na na dama wato sai dan kwanta ce nan kishin gida ba kwantawa ne sosai ba kwanta yadda baka sake jikinka yadda bacci zai zai ɗauke ka yi nauyi ba zahirin wannan hadisin ya nuna kafin ya yi raka'atul fajr yake wannan baccin in ya gama Ya layli kafin raka'atul fajr sai ya kishi shi gida ta dama ya kan huta zai huta ne saboda wahalan kiyamun laili don samu hutu saboda da laili yana da yana da wahala sai dan kishi gida kafin kuma a su bayan zo amma a wasu hadisan yana raka'atul fajr yana sallan rako'i da ake na alfiji wani hadisi ma sai idan lokacin idan alfijir ya fito sai ya salla rakawai guda biyu wanda ba su da tsawo sannan sai ya kwanta a kan ɓangaren ka na dama idan wasu hadisan sun nuna sai ya yi rakatar fajiri sannan yake aiki gida, sai bilal ya zo ya ce masa lokacin sallah ya yi sai fita malamai suka ce babu karo wani lokacin in ya gama kiyamun dangin sai ɗan kishin gida kafin rakatar fajr wani lokacin kuma sai ya rakatar fajr ne ke ɗan kishin gida babu wani ba wani matsala a kowanne wasu malamai sun ce wannan mustahabbi ne wannan ɗan kishin gidan saboda idan kai kiyamun laili da tsawo ka tashi da wuri akwai dan bacci bacci da kasa sai ka dan kwanta idan yi bacci dan kaɗan to za ka yi sallan asubahi a cikin nishaɗi za ka yi sallan asubahi a cikin nishaɗi saboda ka dan sauke gajiyar da kai na na kiyamun laili mun ka ce don a ɗan rage tsakanin na jira da farilla da bacci ya ɗan yi bacci kaɗan to amma baccin ba baccin miƙewa ba don ka koma kan katiban ka ɗauki bargonka ko ma ya ka kalin lugu to sai dai ka ji karfe tara ta yi ko karfe bakwai rana ta fi to ba nan ba shi ta aka ce sai ɗan kishin gida a ɓangaren jikin kan ba wai kunciya ne na neman hutawa gaba ɗaya za ka ɗan jingina kuma hankalinka yana kan abin nan jam'i masallaci kar a ba ya kubuce maka so wasu malamai suka ce mustahabi ne kamar imamu shafi'i imamu nawari suka ce akwai dan hutawa a ciki tun da ya tabbata maza su yana yi zai ka san ba za ta bacci da zai rinjaye ka kare ta sallar asuba ba sau ka dan huta ne ka huta yana da kyau ah, wasu malamin kuma suka ce makaruhi ne wannan batun suka ce saboda karka je ka zarce ta can baka samu sallan ne. ba a ba wasu malayen suka ce a ya halatta ne ya halatta wato ko kai ko karka da karka zuke ne kamar imam malik ya ce ya halatta kai wannan in ka yi ne istirahatan don ka huta lafi nan ba don ka ɗauke shi a matsayin suna ba in ka ɗauke shi suna ne ta ɗauka ba kai saboda maza suna yayi ne don ya huta ba yayi don ibada ba idan kai zai ibada ka mai da shi ibada ka mai da shi ibada amma da yake mustahabi ne kaga ya dauke shi ibada sai bin hazan ne shi ke da sai ke ai wajibi ne mace wajibi ne sai wannan kuntun bayan kayar katar fajiri wajibinka ne ka dan kwanta kafin kai sallan asuba dan ma yake idan ba ka yi wannan ba ko ka yi sallah a tsubali ba ka da sallah na ka ibn azumi ya ce an zahiri masaman zahiriya ya ce sallar ka ɓacicciya ce to inda wancan hadisin da muka karanta ne na cewa manzo Allah yana dan kishin gida ba da ma yake wajibi ne da kuma hadisin Aisha wanda shi ma Imam Muslim ya rawaito idza sallara ka fil hadith fa in kuntum mustaqiratan haddathani wa in A kaga shi ma nan ba nuna wajibi aisha ta ce idan ya yi sallah kawun alfijir wato katar alfajir in a farke nake sai dan mini hira in kuma ina bacci sai dan kishin gida shi ma ta bacci A wannan hadisi ya nuna bayan rakat alfajir ke dan yin hiran ko kishin gida ya bacci to kina ba yake bayan kafin mu zaukar magana ibnu hazm babu yake bayan ka ki amma dai ka hira da iyalinka ka sadu da iyalinka ma babu wani matsala kai wanka ka tafi sallah ka su babu damuwa to nan kuma kana iya kishin gida ka ɗan kwanta ka huta to wannan hadisan duka ba ka nuna wajibi a ka'ida ta irin kuma da aiki manzala ya aikata ne bai ce a yi ba in ya ba da umarni to nan ne ake cewa wajibi in ba a samu abun da ya kawo da umarnin daga wajen amma cewa ya yi ya yi ya yi a ga wannan mustahabi ne duk abin za a aikata in dai ibada ne ko mustahabi ne ba dole ba ne amma in ka ji an ce maka wajibi ne to ya haɗu da wani umarni ne sai zama wajibi amma abin da ya sa abin ya ce wajibi ne da akwai hadisin da Tirmidhi ya wato da Imam Ahmad kuma ingantaccen hadisi wanda yake cewa idza salla ahadukum rak'atayn qabla salati subhi falyabtaji ala jambi manzo kuma ya ce idan ɗayan ku yi sallah rakawai guda biyu kafin sallar asubahi idan ki shingida ta bangaren sa na dama domin ma zai ce wannan umarni ne al'amru yufidul wujub umarni yana nuna wajibi ne yana nuna cewa wajibi ne ko za ka yake to babu maka dole sai ka yi bacci sai ka an yi shingida ba ce mai dauke ka ba dole ka kwanta kafin asubahi ba ka ba ka da sallar asubahi amma wasu malamin kamar ya ibn shakku ita mai jami'a ma ta fiye hadisi bai inganta ba wasu malamin suka ce kamar sanani a subudu sunani ta ya inganta amma dai hadisi akwai dalilin da suke nuna baya nuna wajibci don ba kowane umarni ne yake nuna wajibci in ya samu dalili sau da haka babu malami magabacin ibn hazan da yake wajibi ne kai wannan kurkin zai yana yi in kana so kai ma kai kamar da suka ne ka tashi da raka'a ta biyu ta ɗaya ko ta uku ta so ka ɗan huta kana so ka ci gaba abin da ka ka miƙe mu so saboda haka ko da wannan hadisin ya zo da sigan umarni amma hanyar abin da ba wajibi ba wasu malamai ma suka ce ai aiki ne na manzon sama sai aka samu wani mai riwaya shi kuma sai ya kuskure sai mai da abin umarni amma duk hadisin sun zo akan manzo Allah yana yi abin da kuma halal ne kai ba wajibi ne ba wajibi za a tafi a kan fahimta na ibn hazan to mutane da yawa da sallan su ta lalace حديث نبي حدثنا حناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأقوت عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات wani hadisin hadisin hanna daga ahwas daga amash daga ibrahim daga al'aswad daga aisha radiyallahu anha qalat tati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala ta kuma ya kasance yusalli min al-layli tis'a raka'atin yana sallar dare raka'a tara yana kiyamun dare raka'a tara har da wikiri kenan da raka'a takwas sannan da raka'a ɗaya shi ne raka'a tara hadisi ne ka wani lokaci a hayanin kenan ba koyaushe ba mun ce galibi raka a sha ɗaya ko amma yana yin raka a sha uku yana yin raka a tara yana yin raka a bakwai yana yin raka a goma zai suka ce wannan gwargwadon nishaɗinsa da lokacin da ya samu idan lokacin ya farka da wuri ko yana cikin nishaɗi sai ya yi goma sha uku goma sha idan nishaɗin bai kai bai tara ko bai tara ko ya goma wata ran ma sai bakwai sai bakwai kamar a ce bai da karfin jikinsa ko bai da lafiya ko makamancin wannan amma dai yana kyamun laifin karfin bai yi ba ma bai samu yi ba ma sai rama da rana sau da haka kenan manzo kuma yana yin sha uku yana yin sha ɗaya yana yin goma yana yin tara yana yin bakwai kuma kowanne ka yi sunna ne ya sa malamai suka yi ijimali malamai magabata suka yi ijima'i sallan qiyamul laili ba ta da adadin rak'o'in da za a ce dole su za ka yi ba za ka ƙara ba ba za ka rage ba in kana so za ka rage akan goma sha ɗaya in kana so za ka ƙara duk yadda kake so da hadisin da yake sallan dai raka'a bibbiyu bibbiyu in ka ji tsoron asubahi zai fito kai raka'a ɗaya kaga ba je maka ba biyu ka sallan ya biyu ka sallan So da aka yana yin raka'a raka'a tara in ka ga dama kai raka'a biyu ko kai raka'a hudu gwagwadon nishaɗin ka ka kawo tiri ko kai shida ka kawo tiri ka kawo tiri goma ka kawo tiri sha biyu ka kawo gwagwadon yadda kake bayya in talatin za ka iya in hamsin ma ka kawo tiri duk dai kofa abu ya take alqazi iyab ya haka to ijma'i magabata kamar da imam sun ya kawo cikin alimin minhaj imamu nawawi a cikin al sai sharhi ya ce sallah da yana daga cikin abubuwa na ɗa'a wa Allah ta'ala wanda duk lokacin da ka kara za a kara maka lada kuma ya halatta ka rage a kan na manzala ta kuma ya halatta ka ƙara ba za a ce a in ka ƙara ai kunne ya girma wanda ka ba ai na kan su kai na manzala suna tsawo ba ko da ka ƙara ba za a ce ka tishi na fi da ba ko ka tishi abu ba ka isa ba kai dai ka yi adadin rakoyin da ya fi nasa amma nasa kuma ya fi lada isa da za ka yi na fi lanjani awa biyu to wani raka a ashirin gara kai raka a goma saboda ka daɗe kana kana tsayuwa ka daɗe kana tsayuwa حديث ندب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن أمر بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين سجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شعبة الذي شك في المائدة والأنعام قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو حمزة الطبعي اسمه نصر بن حماد أنا حديث إنجلتين حديث من إمام النسائي وكوشيك ابن ماجه حديث محمد بن مسنى لدى محمد بن جعفر لدى شعبة لدى عمرو بن مرة لدى أبي حمزة رجل من الأنصار والمسلمين الذين أنصارهم a rajulun min bani amri daga wani mutum min bani abdu daga banu abdu an huzaifa daga huzaifa ibn yaman radiyallahu anhu sahabi manzon Allah ya kasa Allah ya ce da shi annahu sallama a sama min ya bi manzon Allah sama sallan Ya yi sallah tare da manzon sama da dare ma'ana ya bi shi kiyamul layl suka yi su biyu قال يتي فلما دخل في الصلاة زي ما ملابان يندم الله ينافلا yayin da wannan sun shiga sallah din kala sai yace Allahu akbar da kuti, wal jabarut wal kibriyat wal azama wato bayan yayi kabbaran harama Allahu akbar sai kuma yi wannan addu'a da kuti, wal jabarut wal kibriyat wal azama Allahu akbar zul jabarut wal malakuti wal kibriyat wal azama wannan kaman addu'a buɗe sallah ne kenan ko kaman addu'a buɗe sallah za ka kenan kiyamun laili shi ma ana masa du'a wani sika kamar da ya tabbata maza su ma alƙin zai kiyamun laili yana addu'a Allahumma rabba jibrila da mika'ila wa israfila fatira samawati wal ardi alim al ghaibi wash shahada ta kuma anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim yana wannan addu'a zai bude kiyamun laili dan sai bude da wannan wallahu akbar Allah shine mafi girma babu wani abu sama da Allah zul malakuti shine abokin mulki malakut mubalaga ne min mulk mulki na kololuwa shine malakut ko da haka shine abokin mulki na kololuwa ko mulkin da takaitacce ne wal jabaruti shine mai rinjaye na kololuwa shi ma mubalaga ne na aljabu shine rinjaye wal kibriyai da kuma girma da nuna isa shi ma mubalaga ne na alkibru babu wanda ya kai shi wato ɗaukaka da nuna isa da da tsarkaka daga dukkan wani abun tsabara wal azamati da girma kuma kala mai girma ne mai kurki wanda duka siffofin da suke nuna ɗaukakan ubangiji tala da girmansa da kuma isansa da cewa shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa ba wanda ya kai alfahari da wannan sai ubangiji su ba na sa a halittun kowai ban yi wannan addu'a kaga ya girmama Allah subhanahu ta'ala ya yi bi shi kuma tsara sai abin na sai ku zai fata min yamani kai amma tsara albakara a ta farko ke sai karanta suratul bakara gaba ɗayan su biyar raka na farko kuma raka sannan ya yi rukuhu a kanar rukuhu hawan min qiyam rukuhun da ya yi ma ya kusa tsawonsa ya kusan sai wannan ba a tsaye ya karanta suratul baqara idan kowane izo minti biyar biyar ne minti yawa kenan minti ashirin da biyar kuma irin karatun maza sama zai minti talatin ko fiye da ko da yin kuku ma ya kusan minti talatin ne a idan kai ne kifewa za ka yi kawai da eh, za ka da tireni sai ba soja ba ne ba ka tafiya kafa ba ka aikin wahala ko za ka kai ruku ko tuki goma in ba za ba za ka kife musamman da jibiri. Wani ba eh, iya sa kusan tsakiya ba zai ne. to kaga shi yasa yanzu ne yanzu irin salatin eh, sallan kama rana sai kaga ana takaita ta saboda mutane ba za su ga ba ce ya yayi yawa da hutu sai a takaita a maimakon rakan farko sai wan farko a rakan farko a karanta bakara in an yi ruku a jade kamar bakaran a dago kuma a karanta ali imran a tsayuwa na biyu wani ruku biyu take da shi tsayuwa biyu sannan a jade a ruku kamar an karanta ali imran sannan raka ta biyu a karanta nisa'i da ma'ida to waye zai waye zai tsaya za a watsa shi saboda shi ciye mu ya yawa maiko da sauransu da maza ma haka yi sallansa in ji huzaifa ji huzaifa yake tumarata fa kana rukuna min qiyam wa kana yaqulu yana fada cikin rukuni subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sarki ya tabbatar ma ubangiji na mai girma sarki ya tabbatar ma ubangiji na mai girma shine zikirin da yake a cikin rukun kuma rafa rasa sannan sai daga kansa fa kana na nahwa ruku da ya dago daga rukun ma sai wanda ya kafin ya tafi ruku kafin ya tafi sujada ya kusan dade wanda ya ruku in Allah ne ki ashirin kenan kafin ya tafi to kaga haka ake son zai ne kenan a daɗe a rukuku da sujjada har mutum wani zai manta da ana yin wannan kiyamun lailin a kaba suna daɗewa a rukuku da sujjada da kuma ko kuma yin an ɗago. ko ka ja mutum ya manta ma cewa an ɗago ne daga daga daga daga ruku'u sujjada ba ta kuma zuwa ka sauka sai ke sun masajada a ah. kuma rafa a bana wata ne yaqulu ya kasance yana faɗa lokacin da ya tsago daga daga ruku'un kenan ko li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu yabo ya tabbata ga ubangiji na yabo ya tabbata ga ubangiji na ko dukkan yabo na ubangiji na dukkan yabo na ubangiji na ne ana wata ta'ala haka yake faɗa in ni daga ruku'u kafin ya tafi wato sujjada ne ثم سجد أن يسجد فكان سجوده نحو النسيان ce wanda ya sujada ma ya kwan sai wanda ya yi. ima gozan minti ashirin yana sujada to kaga wani anan ne zai bacci sai zai kwashe shi saboda akwai bacci a ido wanda kuma za su yana wanne yana ta zikiri a ne cikin wa kana yaqulu subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kaje tabbatar ma ubangiji na al'ala mafi daukaka maimaita wannan ko da ana buƙatar nutsuwa a ruku'u da sujjada sai kai sai kai ka dinga karanta irin tasiri. tasbihi ثم رفع رأسه سنين لك كان فكان ما da السجدتين ya kasance tsakanin sujada guda biyu na nahwan min su sujudi dadewan da ya kamar dadewan a sujada kusan yin yadda ya dade a sujada shi ma ya dade tsakanin wato zaman da ya yi a ba sujadan farko kafin ya tafi sujada ta zama tsakanin sujada guda biyu wa kana yaqulu rabbi ighfirli rabbi ighfirli ina cewa rabbi ighfirli rabbi ighfirli ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka gafarta mini kaga a kowanne akwai zikiri bayan tabbaran harama akwai zikiri zaka yi haka ake so mutane idan kai karatun fatiha da da sura kaga nan ba a faɗi fatiha ba saboda sananne ne sai aka yi thumma thumma qara al-baqara ai ba da fatiha bayan fatiha kenan bayan fatiha ko da ka ya karanta bakara bayan ya karanta fatiya. wannan sanin ne ko na filan farilla ko sannan farilla ko na fila in dai ka karanta fatiya ba to baka da sallah saboda ne saboda za la salata liman lam yaqra bi fatihi zakama ta babu sallah ga wanda bai karanta fatiya wa kullu salati la yuqra fiha bi min alquran fa hiya khilajun fa hiya khilajun fa hiya khilajun wa tamam sallan da ba karanta mata fatiya ba tsari ne kamar yaro ne bai ta aife shi ba mace ta yi barinta kaga ba bai ta halittarsa ba ta cika ba za ka wannan sallama an yi da idan kana ta fatiha to nan ba sai an faɗa ba ya riga kowa ya sani cewa dole sai da A sannan sai zikirin abin nan a subhana rabbil azim subhana rabbil azim kuma farilla aka ne kai sau uku akwai ruwa subhana rabbil azim wa bihamdihi shi ma inganta kai sau uku sannan sai da rabbi alhamdu da rabbi alhamdu shi kuma an dago daga ruku kafin a tafi sujjada to sai abin nan a sujjada kuma subhana rabbi al'ala subhana rabbi al'ala nan sau biyu ne a sannan farilla sau uku subhana rabbi al'ala subhana rabbi al'ala subhana rabbi al'ala akwai riwayan wa bihamdihi shi ma ba laifin kai subhana rabbi al'ala wa bihamdihi sau uku sai kuma tsakanin su za su gada rabbin gifin ne rabbin gifin haka yake a sannan farilla to sai ce hatta qara al-baqara har ya gama karanta bakara gaba daya a wannan raka'an farko kenan wa ali imran ya karanta suratu ali imran a raka'a ta biyu wan nisaa ya karanta suratu nisaa a raka'a ta uku wal ma'idata ya karanta suratul ma'ida a raka'a ta hudu kaga a jere sai kuma duka suna cikin diwan wato abin nan surori masu tsawo ko alqur'ani sai ce abin an'ama ko kuma suratul an'am ya karanta maimakon ma'ida to sai aka ce shu'batul ladhi shakka fil ma'ida wal an'am shu'ba wato dai daga cikin masu rawaito wannan hadisi shine wanda ya shakka shak allazi shakka shine wanda ya shakka fil ma'ida wal wal an'am cewa suratul ma'ida ne ko suratu al an'am dai daga cikin masu rawaito hadisi kama kaga tun da jeran ta ake dai laifi karfi cewa ma'idan aka karanta kuma ta fi tsawo akan suratul an'am wannan hadisin dalili ne da yake nuna cewa mustahabi ne a tsawaita sallan dare sallan dare mustahabi sai ta doguwa fiye da ainihin sallan yini fiye da farilla fiye da wato ainihin sallan na nafila na yi da aisha ta ruwaito mana ne ya komu laila hatta ta tafassara wanda mahu manzon yana kiyamu laila har kafafuwansa su dinga tsagewa su kumbura su tsagewa yana tsawaita su jabir bin abdullah yace an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi bin majah idan kace ayyu salati afdal asalloli na nafila wanne fi nafilan dare kuma za su ce tulul qunut dade ana tsaye ana kira shi dade ana tsaye ana kira shi yafi akan ne kenan akan yawaita rakawoyi wato malamai sun yi sabani anan in za ka yi kiyamun laili ka yi dogayen rakowi ko ka yi ga gajeru amma adadin rakowi ne yawa wasu malamai suka ce adadin rakowi ne yawa ya ce akan doguwar sallah za ka yi sallah awa me dalilin ku suka ce wani mutum ya zo wajen manzala ta suna shi ya rasu da a inni murafa a fil janna ya rasu la'ina, neman in zauna kusa da kai a aljanna zama ina da ina zama abokin ka a aljanna ina kusa da kai manzon zuma yace awa gaira zali akwai abun da kake so banda wanne yace huwa zaka ni iya abun da nake so kenan a aljanna in zama ina kusa da kai gidana ina kusa da naka. akwai yace masa fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimaka mini da yawan yin sujjada yawan yin sujjada kuma zai samu ne in an yawan yin rakawoyi yi suka yawa kaga sujada zai yi yawa sai lokaci ce ba su sujada ya fi maza su ya gaya masa sannan ga wancan hadisin aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid fa aktiru du'a mafi lokacin da yake kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake sujada ko yawaita yin addu'a a lokacin ko sai suka ce wannan shi yafi akan tsawaita tsayuwa wasu ne suka ce a'a ba shi yafi ba abun da yafi shine ne Shi ne a tsawaita tsayuwa shi yake kai dogayen rako ya fi akan kai yawan adadin rakobi me dalili saboda manza su ma shi ya zaɓa wa kansa inda yawan sujjadar ne ce bi sai a ce manza la kiyamu da yansa yana raka'a hamsin ko yana raka'a talatin ko arba'in ko ɗari amma ya ce maka goma sha ɗaya goma sha uku har wata ran ma a yi bakwai a sai yana tsawaita tsayuwa ne da shi ya fi zaɓa wa kansa ya zaɓa wa kansa to shi ya fi sannan kuma an tambaye shi ayyus salati afwan wace sallah ne tafi in rako'i masu yawa ko in daɗe a tsayuwa wanda kuma ake tsoron kunuti ka daɗe kana tsaye kana kira'a wannan shi yafi wannan shi yafi rinjaye ka takaita rako'i ka tsawaita tsayuwa sai in ba za ka iya bane saboda rauninka ko sai kai rako'i masu yawa don su cike maka gurbin tsawaita tsayuwa ne na fata an fahimta قال أبو عيسى يتي أبو عيسى يتي wa abu hamza ismuhu talha bin zaid masu ruwan hadisi na kwanan muka ce an abi hamza rajulin min al-ansar yake to sunansa talha bin zaid na ga cikin ansara ita man a isnadi ka jance wa abu hamza al yake ismuhu bin ibrahim bin ibrahim wannan akwai wani ilimin hadisi ake fasa ilmin rijal sanin kawai wanda kawai to hadisi da sunayensu da alkunyansu da da lakabinsu akwai suka yi littattafai a kan wannan akwai ma da yin tafi a kan alkuna wal alƙafa da da alkunya ba don kan suna ta taku. a dinga mace masu riwaya wannan hadisi yana nuna a sai ana yin jam'i a nafilan dare tunda fa ya zo ya bi manzon Allah ta salama nafila sun yi jami'a amma malamai suka ce babu wata nafila da ake yin jam'inta a masallatai sai na fi na ramadan na fi na ramadan wato yamun laili ne ko sallan tarawih ne ma'ana ta hajjin ko tarawih shi wannan suna ce ta mazon Allah sallallahu to amma in ba a ramadana ba za mu iya zuwa da daidare mu yi nafila mu yi jam'i ko da rana mu yi jam'i aka ce a'a ba same yake daga sunan manzo ana ta sama a dinga yin haka ba to amma ya juzu tawafuqan la tawafuqan idan aka dake kawai kai ma ka zo sallan ka shi ma ya zo yi ba gayyatar juna kuka yi ba ba ce cewa kuka zama fara qiyamul layl yau karfe kaza ba kana sallan ka shi ma yana kai ma wani kuma yaga zai iya jona maka sai jona ku yi ya halatta ittifaqan ko tawafuqan la tawafuqan don sai yana sallan sa ne kawai ku zai ku zo shiga ba kiran mu zai ya ce zo mu yi sallar jami'in mu layl haka na Abdullahi bin Abbas ya jona manzala su zama yana sallah lokacin da ya kwana a ɗakin yafin eh, nan sa maimuna manzala sa yana wuri ya zai tsaya a hannun hagu ya dawo da shi ta hannun dama to kaga inda dama sun shirya da su yi ne ya gaya masa ta inda zai tsaya ya halatta haka nan abin nan a ah, Hudayfa ya yi Abdullahi bin Mas'ud ya yi to kenan idan na kabbara sallah ina nafila ya halatta wani ya jona ne amma idan ba mun shirya yin haka ne wanda za a shirya ko musamman a yi wannan sai sallan tarawihi ko sallan tahajji haka mana na tuna ramadana shi wannan malamin sun ijma'i a kansa ya halatta a zo a shiga a yi sallah a yi jam'in ta saboda haka wanda suke eh, gayyato jama'a yi wata nafila ba wa'yancan ba a yi ta jam'i ba na ramadana ba da suna yin bidiya ne da dai in ya dace ne kawai a zo a yi. sai kuma sunnoni masu ƙarfin nan su sannan idi wannan kuma manzala ta suma ya yi su wasu ma sun ce wajibi na fata mun bayyana domin wannan hadisi da zai zama hujja na cewa a dinga yin qiyamul a dinga yin qiyamul layli jam'i ba a wata ramadana ba da zai zama hujja hadisi na gaba haddathana Abu Bakr Muhammad bin Nafi al-Basri قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة أنا حديثي إن كنت شيما حديث أبو بكر محمد بن نافع البصري لدى عبد الصمد بن عبد الوارث لدى إسماعيل بن مسلم العبد لدى أبو المتوكل لدى عائشة رضي الله عنها تشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية manzo Allah ta sana yayi qiyamul layli da aya daya min alqur'ani daga alqur'ani laylatan a dare daya mana qiyamul layli sana dare gaba daya aya daya karanta ma'anan sa mana yana maimaita ayan a kowace raka'a in ya tada raka'an farko ya ta maimaita ayan har ya ruku raka'a ta biyu ma wannan ayan zai ta maimaita har ya ruku an tambayi abubuwar wace wace aya ne wannan yace ita ce faɗin Allah Ta ta'ala in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum wa innaka fa innaka antal azizul hakim wannan ayan ita dinga mai ga in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita dinga mai tawa ita dinga mai tawa sanai suka ce su me yasa ya dinga mai tata suka ce don yayi tunani a cikin ma'anoninta da kuma gafaran da ke cikin wannan aya mun sani cewa wannan ayan annabi isa ne alaihi salatu wasalam idan Allah ta'ala ya tambaye shi a ranar lahira wa anta na lin nasi ittakhizuni wa ummi ila aini min dunillah ba akwai masu bauta annabi isa a yanzu haka ne da qur'ani ce ranar lahira za a tambaya annabi isa kai ne kace mutane su bauta mini su bauta maka da kai da mamarka maryam alaihi salam ce ba ni wani ni ban ci musu ba abin da kake na ga musu shi na gaya musu ko sa Allah shi kaɗai kada su masa shirka ni ma kuma haka nake amma saboda tausayin al'umma sa sai ce in tu'azibhum in ka azabtar da su akan shirkan da suka yi fa innahum ibadu bayin ka ne Allah kana da dama sun yi laifi sun cancanci haka in taghfir lahum in kuma ka gafarta musu ka yafe musu wannan laifin fa innaka antal azizul hakim kai mabuwayi ne ne hikima kaga anan kamar dai yana dan tsayin a yafe mutu kar a azabtar to shine manzo Allah ta sama wata rai ya karanta wannan ayan kamar da zo a hadisin ingantacce ya karanta ta ya karanta kuma kisa annabi Ibrahim da mutanensa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam inda shi kuma yake cewa rabbi innahunna abadanna kafira minan wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim bayan sun azabtar da shi sun nemi su kona shi Allah ya tsirakar da shi daga kona shi da suke son su yi da ransa to amma ya ce hakika sun batar da mutane da sun batar da mutane da yawa gumakan nan sun ɓadda mutane da yawa da ubangiji ya ce duk wanda ya bi ni ya Allah ya bi tauhidi wannan yana tare da ni wanda bai bi kuma kan ba wannan makomar mu daya za mu tafi aljanna da shi wanda kuma ya saba min ya je bauta wa gumaka bai bi ni ba Ko inna na ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne mai tausayi sai kuma yana son a gafarta musu a tausaya musu ke manzon zuwa da ya karanta wannan sai fashe da kuka sai kama kuka kawai me yasa ya tina al'umma to annabi Ibrahim yana jin tausayin al'umma ina tawaya Allah in ka gafarta musu kai mai gafara ne mai jin annabi isa na jin tausayin zuya to an ka gafarta musu kai magwayi ne mai hikima to shi ya za ga zai tausaya al'umma ta ya fashe da kuka ya fashe da kuka sai Allah ta la aika masa mala'ika jibril ya je ya tambaye shi me yasa yake kuka mala'ika je sai Allah ya ce tambaye ka me yasa kake kuka sai ce ummati ummati al'ummata al'ummata al'ummata mana al'ummata nake tunawa sai ya koma ya gaya ubangiji ala yana tausayin al'ummarsa ne ce to kaje ka gaya masa inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka za mu gamsar da kai dangane da al'umma ka irin sakamakon da za mu musu ranar lahira ba za mu munana maka ana ba za mu baka haushi ba sannan sai ya samu nutsuwa shine ma'anar wala sauka yu'ika rabbuka fatarba wala sauka yu'ika fatar ba to da haka ubangiji subhanahu wataala zai baka ceton al'ummar ka har sai ka gamsu sai ka gamsu domin idan ya zo ya nemi ceton akwai ceton waɗanda su ayyukansu ya kai a kai su aljanna to amma zaman da ake a wajen hisabin ba a shiga aljanna ba ba a je aka shiga wace kansa azaba ne a zo a taru a taru ba ku da kowa ba kun zo interview na neman aiki ku dubu biyar kun zo kun cika kun shi ma ba wanda ya zo ya ce muku ma ku zo ku fi layi bare kai kana tamanin ka shiga layi an zo interview kawai kuna ta zagayawa a wurin kawai ba wanda ya kula ku tun daga safe har a zahar ba za ku yi ɓaci rai a cikin wani to ta wani ya ce bisimila ku zo kawai muku bisimila ku kaso kashi goma wanda yana can tsada daga nan ma za ka ɗan ji sauki kuma za su ma shi ne mai yin wannan bayan duk wahalar da za a sha farfajiya da kiyama sai zai zo ya nemi ceton kuma sai a zo a yi ceton abin a zo a yi a zo a yi hisabi na yin hisabin kuma waɗanda dama aljanna jarir za su tafi aikin su ya kai mu shiga aljanna to su za su shiga aljanna su ma kuma ceton manzon Allah da ya same su shine mai shine a daga darajar su idan aljannan ka hawa ta goma ne to ka tafi hawa na ashirin ko talatin ce ceton manzon Allah ta akwai wanda kuma kyawun ayyuka da munanan ayyukan sun zama daidai sai baka san ma ina kake ba ko aljanna za ka tafi ko wuta baka sani ba kana cikin tashin hankali yan aljanna sun tafi aljanna yan wuta kuma suna tafiya wuta ke nan mazala sai ce ci waɗannan su ma a ce a kai su aljanna su ne la'arafi arafi nan, yan tozo la'arafi arafi kuma da ceto mazala ma za su tafi aljanna to sai kuma wanda shi kuma zunubansa sun jayi munanan ayyukansa abin da kyawun ayyukansa ko da haka kawai daga yin hisabin kawai shi ya san wuta zai tafi amma manzala ta suna sai yi ce shi ba zai tafi wutan ba kawai sai ai kuna da shi a tafi da shi a janna manzala suna zai yi wannan shiga kuma kuma masu manya-manya ne kuka ba wai ba wai ƙanana masu manya yin sai zaka ta shafa'a shi yawan kiyamati haqqun faman lam yu'min ne ya yakun min ka. ba ya gaskiya ne baka yawa da shi ba ka ciki aqadun nas bi ummati aqadun nas bi shafa'ati yawm al-qiyamati man qala la ilaha illa Allah yastaji bi dhalika wajhan wanda fi kowa cancantan ceto na ranar alƙiyama shine wanda ya faɗi la ilaha yana neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ka sai a ce cece su sai su tafi to shi yasa idan mutum ya mutu ko da yana sabon Allah kana ganin wa ibadansa ba wata zo a gani mani shi kullum cikin saba Allah yake to karka kai shi wuta don baka sani ba ila za a baya manzon sama ce sauka Allah ya masa rahama mu to da karka dauka wai masu dan kanana kanana lebuka to ne kawai suke samun ce to hadda masu to don ya ce shafa'ati li ummati li ahli kaba'ir min ummati shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati ke kuna nan masu munyi manzil suka ai kananan kama sallolin kai na yace su da azumin ka da sauransu za masu manyan laifi wani ce sa muna ci mai jauhar su tauri yake cewa wa marjuhun shafa'atu ahli khairi bi ashabil kaba'ir kajibani ma abota alkhairi za su yi ceton masu sabon Allah wanda duwa wanda sabon Allah su zunuban su ya kai manya manyan zuwa su girma manya manyan zuwa su za wani zai tafi lahira da zunubi kuma Allah ya ba manzo Allah ceton sa ko wani ba akwai wannan ceton amma duk da haka akwai wanda za su tafi wuta to kuma gaban su ya yi da san tafi wuta su su shiga cikin wannan ceton ba ba lokacin ne maza su ma zai je faɗi kuma yana ta bakon Allah subhanahu wataala yana ummati ummati al'umman ka al'umman ka ba za ce to ka je ka ceci duk wanda suke sallah suke azumi suke kaza masu kokari amma dai sabon Allah shaidan ya rinjaye su in yi zunubin da zai kai su wata kaje ka fito da su daga wuta Ta je a fito da su saboda sallolinsu da azuminsu da wasu ayyuka da suka yi na kai duk da haka ya samu a ciki kuma wani kuma baya wa ina ayyuka ma shi dai musulmi ne amma ba a samun sa da ayyuka na ibada sai manzala ya sake komawa ya ce ummati ummati al'umma ta al'umma ta ubangiji ta ala ya ce jefa ka duba duk wanda a cikinsu yake da imani kamar kwayan alkama ka fi shi daga wuta sai a je a fitar da masu imanin su kai akwai hadisin kamar dinari ko dirhami ana dawo kwayan alkama a fitar da su to wani kuma bai kai kwayan alkaman ba ma sai ce ka je ka fitar da duk wanda a zuciyarsa akwai kamar kwayan komayya umayya shine dan tsintsiya in ka bare can wuri mai laucin akwai yan yaya wanda bai kai ya kawo ka bare shi sai akwai dan wani abu da za ka gani ne harbal sai je a fitar da su yanzu da haka dai akwai sauran al'umma kadin wanda wani imanin da bai kai ma kwayan komai ba bai kai kwayan tarra ba in ya zo disi ya da kudu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharrati min imani wanda imanin sa kaman kwayan zarra ne daga al'umma ta zai shiga aljanna in ya mutu to sai kuma a ce zai sake dubawa zai kuma ya bayan ya ɗebo wa'annan kuma sai kuma ya zo ya samu akwai wasu fa wanda har yanzu ba su fita ba wani imanin sa bai kai kwayan komai ya ma ko kwayan zano ubangiji ta ya ce masa izhab minha man kana fi qalbihi adana-adana-adana min kharbali min al-iman a je ka fitar da wanda imanin sabbi kai ke kai ke kai kwan kuma ya shi nan sai a fitar da su a je fitar da su su duk da haka sai ya rigo wasu a ciki wanda kawai imanin su ma kila ko ganuwa ma shi baya yi ma amma dai suna da shi sai ubangiji subhanahu wataala shi zai cece wa'in sai ce shafa'atul mala'ikatu وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولا يبقى إلا أرحم الراحمين mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi mumine sun yi ba wanda ya rage sai mafi tausayin masu tausayi shine ubangiji subhanahu wata'ala mala'iku suna ceto annabawa suna yi mumine bayan Allah na gari suna ceton iyayensu 'ya'yansu, jikokinsu 'yan uwansu matansu abokaninsu danginsu kowa gurgudun imaninsa da tsoron Allahnsa da kusancinsa da Allah gurgudun da zai ceci jama'arsa domin za su yi su kuma su gama amma sai sun bar wasu sai Allah ta'ala sai dan godan baya fitar da su duk sauran wa kuma man sun zama kaman kawai sun zama kaman kawai to sai a ɗebe su sai a kai su wani ruwa da ake kira sama'ul haya mun sha ba da wani kisa ruwan rayuwa sai su je su yi wanka a ciki sai jikinsu ya tsiro kamar yadda suke ada bayan sun zama kamar gawayi idan suka fito yanzu sai kuma a nema musu makoma sun zai fita daga wuta kuma jikinsu ya fito jikin Allah ta'ala ya ce su je su shiga su shiga aljanna ba su je su shiga aljanna da rahamar ubangiji subhanahu wataala na ƙarshen da zai shiga in ya je zai ga kamar aljannan ta ci ba ne ga kawai to ina janna take saboda kawai ba wai bai shiga ba kama tara ne kawai ka shiga motar an riga an cika saura dan sit ɗaya tun sai ka duba ka ga take baka gama sit da za ka rauna jirgi zai tashi ya barka akwai sit a ciki amma ka yawata ka yawata kai ba gani ba sai ma'aikatan sun ce maka zo a ciki ne kake sai a nuna maka ganin sit nan ka zauna da shi ma yanzu sai ya ce rabbi wajattuha mal'a Allah na samu aljanna nan ta cika Allah ta'ala ya ce mata ka je akwai gidanka duniya da kamar ka goma a janna shine miskiniyan aljanna sai ce a tafta zirbi wa anta rabbul alamin ya Allah zaka min ba'a zaka min wasa kai ne ubangijin talika shi ya dauka wasa ake masa sai Allah ya dariya shi ya ce je shiga kuma ya shiga shine ma'anan inna Allah sayubika fi ummati Allah zai gamsar da kai kuma zai yana karanta wannan ayan in tu'azibhum fa innahum fi ghadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim domin ya tuna annabi Isa ma ya damu da al'ummarsa yana son al'ummarsa su tsira daga azabar Allah to shi kuma fa sai ta tunani akan wannan ayan ya ta tunani akan ko za ka sai kiyamu zainin sa gaba ɗaya akan ayan yasa wanda ya fi kowa jin al alƙur'ani shine wanda ya san fasar alƙur'ani jin aya kana jin daɗin ayan saboda ba daɗin kira'an kawai ba har da ma'anar da ayan take kunshe da shi da saƙon da take isarwa to manzala ta sama wannan ayan yake yake maimaitawa hadisi na gaba haddathana mahmud bin ghailan قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا an عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى حممت بأمر سوء قيل له وما حممت به قال حممت أن أقعد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنا حديث من سكين يقوم بخاري مسلم ما تنرسوش حديث معمود بن غيلان لغا سليمان بن حرب لغا شعبة لغا عامش لغا أبو وائد لغا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا يتدش قال إكي صليت ليلة wani dai akwai na yi sallah wata dare ma rasulullah ta sama tare da mazala ta sallama falam ya zal qa'iman manzon sama bai gushe ba yana tsaye yana kiyamun laili a tsaye hatta ku bi amri su'in har ne niyya zan yi wani mummunan al'amari shi da waka ce wa ma hamamta bi to me kai niyya yi wannan mummunan abu da ka faɗa kala haman ku an ƙauda wallahi na yi niyyan daɗin zauna wa ada'u nabiyyi sallama alaihi wasallam bar Allah yana tsaye gane ma'ana hadisin shi ya tafi da tsayuwar manzon sama bai gaji ba ya ce wallahi na so in zauna ni in kiyamu zai na a zaune manzon ya ci gaba da tsayuwansa in ya zo ruku in tashi sai in bi shi ruku ya ce wallahi na kusa ne haka ku sai an bace shi mummuna abu bai halatta wani ya halatta ka zo kiyamun lalle liman na dogon kira'a ka gaba za ka iya ba ka zauna ya halatta in an zo ruku sai ka daga kawai sai ku tafi ruku tare da liman kuma sallan ka tayi sai dai ladan bai kai na wanda suka tsaya ba saboda salatu salatu qa'idi ala nisfi salatul qa'imi wa Salatu qa'idi abin salatu salatul qa'imi qa'idi ala nisfi salatul qa'imi wa salatul naimi ala nisfi salatul qa'imi in kai sallah a zaune na nafila za ba ka rabin wanda ya tsaye in kai a kwance za ba ka rabin wanda ya zaune ko za ta ya halatta ladan ka ne rubutu amma yanzu kamar abdullahi bin mas'ud a matsayinsa na babban sahabin manzon sama a ce ya kata bin manzon sama sallan ba ya ba manzon Allah sai zai zauna to shi ne yake bai masa ladabi ba yake saura kaɗan da yi wannan dorewa ne aka ƙari su sallan nan ba ga su ma kenan wanda su sojoji ne kullum cikin training na yaƙi da sauransu amma ya ji bai zai iya ba yanzu idan ka ɗauki na fi da manzansu aka ce yana sallah har kawafansa su kumbura su kashi to waye zai iya ai da kaji sun fara kumburi za ka zauna kawai tunda ba dole bane balle kana su suna fashewa amma manzo kuma yana iya daurewa yi haka ne me yake nema Ina neman matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa min al-layli ya bihi nafilatan laka ata an yamasaka rabbuka maqama mahmuda zai samu babban matsayi shine a shafaatul kubra kuma haka ne ka je al-kiyama ba mai iya ceton sai shi ba mai ceto na ai na ai hisabi sai shi ba wanda aka ba wa ya daga ta haka shine shugaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wali liwa'ul hamdi wa ma min nabiyyin adam wa man wa man ba'dahu illa ta ta liwa'i kowane irin annabi kowane annabi da tun daga annabi adam zai suka zo bayan ka kwana karkashin tuta tare to kiyamun laili ne kai yi ya baci wa kudan ga sun izza da daukaka da kusanci zuwa ga Allah ta'ala ka dinga kiyamun laili ba abinda ba za ka samu bayan kana kiyamun laili ya sa aka wajen manzo sama ya dinga yi kuma Allah ba shi wannan matsayin ya ba shi wasila da fadila ko da haka kana neman abu a wajen Allah ta'ala ma kana nisantan Allah kana ƙara nesa da Allah ka ƙara kusantan Abdullah bin Mas'ud nan ya nuna matsayinsa ne na cewa lallai shi babban sahabi ne kamansa bai kamata ya gaba da wani ne zai zauna kuma mazala ba zai ga laifinsa ba inda zai iya wa ina filan ma yanke ta ma bai yi ba ma ai ba ni matsala abdullahi abin da mu'azu jabal ya yi tsallar isha tare da mazan sama idan yana yi tsari wani mutanen salimanci wani matashi kawai da ya ga ana kawai ta kira kawai ya koma gefe ya cika ta sallar sai kama hanyar sai ta da aka gama aka ce wannan munafiki munafiki sai an kai shi gaban mazala sai an ga mazala. aka tafi shi ma sai ya bi aka zo aka ce wani gawa ne ne ana sallah shi ya koma gefe kare ta sallar sai manzo Allah ta sama ya ce ka san ba ka hukunci tsakanin mutum biyu ba sai ka ne sai ka taurari kowa la taqdiyanna bayna ithnaini hatta ta min amina thani kama ni da al-awwal ko min al-akhir kama ni da al-awwal kar ka hukunci tsakanin mutum biyu sai ka ji na biyun kamar yadda ka ni na farkon yace to me yasa kai haka yace ya rasulullahi yaka zo ya sallan isha a wajen ka jami'i ne ta je mu ta jira mu ta jira sa sannan in ya zo kuma sai mana doguwan sallah Isa na gani gaskiya ba zan iya ba sai na koma gefe na tsari da sallah na na kama hanya na nan zai kuma bai ce tun me sa kai haka bai ga laifin sa ba sai ce masa to kai ya kake yi sai ce ni yadda nake fatiha nake karantawa sai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala aljanna idan ne tsane su daga wuta fa inni la asla a'rifu dandana saka wa dandana samuha. amma bayan abun da ake karanta bayan fatiyar na wannan kukuni da kuke bayan fatiyar na ni ban san mai kuke ba da kai da mu'azu ana bai san karatun sura ba sai mazan sun haife wa da kuma nu dandi mu ma wannan kukuni muna neman aljanna ne muna neman tsari daga wuta ya ka gajin mu'azu aka ce a turidu an da fattana ya mu'azu mu'azu ne yanka zama mai fitina ka daina dogon kira ka karanta suwa duha suwar shamsi ko duha a koya masa da jerin karatu to kaga anan ba ce ya ware sallan sa ya samu matsala ba ta da kafarin da ma ba ta ishin sallan da ta nafila sannan wannan hadisi yake nuna karatun sura ba wajibi ne inda wajibi ne za a ce to ka je ka sake sallah tunda baka karanta sura ba sai sura sunna ne sannan annabi liman ya sassauta to amma in ka zo ta hajji ba ka da hujja da za ka ce wai liman din nan ya ka dogon kira ai ba ka san me kawo wanda ya zo ta hajji ai dama dogon sallah ya zo to ka gani mamin da yana dogon tajo ka zai ka nemi wani matsalaci na irin ka masu rauni wanda suke bara su iya jure dogon tajo ba sai kai gajeren tajo shikenan amma bara ka zo kana faɗa ba amma sallan farilla in mutum ya tsawaita ya tsananta ba shi wannan ana ne ana yin faɗa kaso da haka da yace na yi niyyar na bar manzan sama ya zama ya ci gaba da tsayuwarsa ni ina ga wani yake amma sai na fasa bai yi wannan abu ba kuma ba laifi ba ne amma don girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya tabbata a sai musulmi na huzaifa duk kuma huzaifa da ya zo ya sallan dare tare da maza su ma'aikata maza su ma sai buɗe suratul baqara ya fara karatu sai nace to ina ga in ya karanta aya ɗari zai tsaya ka san ɗari biyu da wani abu ne ko sai ya ci gaba ya ce to ina ga zai ƙari eh, bakara ne a raka'an farkon nan ya ce da ya karanta bakara sai ya ci gaba ya je ya buɗe ne ya buɗe abin nan hali imrana ya buɗe nisa'i haka ya jo a hadisin yabo da nisa'i na ceto wannan fa za a karanta sura biyu sai kuma je bude ali imran akwai wangila mai mai mai ruwaito a jisi ne canja ali imran sannan a ni eh sannan nisa'i yace to ina ganin a za a yi ruku za a yi menene sai sake bude abin da malika da haka yace kuma yana karatu nan mutarattilan wato ba da sauri ba ba hadar yake ba ba wai fa ba ana ta a hankali hankali ake karatu yake in yazo ayan da take da tasbihi fa sabbi bi hamdi sai kama tasbihi sai tasbihi kuma idan yazo aya ta mata inda za a roƙi wani abu ana maganar aljanna sai ya roƙi aljanna ko ne alheri sai wuce da kira in yazo inda ake neman tsari kuma sai ya nemi tsari in maganar wuta ne sannan sai ya ci gaba yace a haka har aka yi wannan raka'a ne to ka ga manzon ma kiyamul lailin sai yana da tsawo kuma lokaci lokaci ne lokaci lokaci ne to shi yasa ita sallan dare me yasa ake ce mata qiyamul layli wani dare saboda ai ana tadewa a tsaye ne ba ba ce salatul layli ba duk da salatul layli ne ta zo a wasu abun da ana ce mata salatul layli wasu hadisi amma qiyamul layli ne saboda dadewa a tsaye ne a dade a tsaye ko koyi irin wannan sallah da haka manzon sa sallan sa doguwa ce kuma kai ma ya kamata ka nayi saboda ka koyi doguwar sallah da dare sallan farilla kuma ka yi ta a taƙaice musamman idan kai liman ne ko kai ba liman bane ka tsawaita lokacin da ka ga dama za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh